anil afiyati wai yaya za a yi mu iya yin haƙuri daga sako asali dai mutum ya haƙuri a kan bin Allah ya turke ransa a kan barin safon Allah ya turke ransa a kan haƙuri daga cutar da shi da ake kan addini to wannan na tsakiyar ya za a yi mutum ya haƙuri daga saƙon Allah maganan ta sake fitowa fili mutum ne ya fara kallon fim kafin shi ma kaman wani wani dafi ne ya za a iya haƙuri daga barinsa mutum ne ya saba yana jin kase-kase, ko akwai wani waka da ya zaɓa yana jinsa ya zai yi haƙuri da gare shi Kuma mutum ne ya saba kullum sai ya je majalisa hira inda ke zama ana hira dukkan yi gama gararin sa yi eh, wani kaza yi eh, menene kaza to in lokaci sai ya zagayo ya zo ainihin wurin din saboda haka na ya zai kuri da gare shi asabaru عن المعصية sha'umin a sababin عديدة haƙuri daga saɓon Allah yana yiwa yana tasowa ne daga hanyoyi masu yawa yana faruwa ne daga akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya yin haƙuri daga saɓon Allah sai kuma na da bukatan wa'annan hanyoyi akwai saƙon kuna da dama suna ci mana tuwa waya. yaya za a yi wannan hanya wannan gari mu shashi don mu warke daga wannan daga wannan ciwo ce a gashi ahaduha ɗayansu ilmu abdi bi qubsiha wa razalatiha wa dana'atiha ilimin bawa da munin wannan sabon da kaskancin wannan sabon da rashin mutuncin wannan sabon inda kasan wannan abu kaskantacce ne ba mutunci a cikinsa wa in innama haramaha. Allah ya hana ta ne wanaha anna siyanatan wa himayatan don kare mutane daga ainihin kaskanta da kuma baya kama ya hamilu walidu shafiq kamar yadda mahaifi mai tausayi yake kare walar da hotonsa amma ya zama kaga wannan daga inda ka san abun nan ba kyau Allah ya hana wannan abu da mutum ya san girman Allah ba da zai sabon Allah da a ce ya san yadda Allah ke kallon mutum kamar mutum ne ya mutum yana yau bai zo ba ku wanda dauke cewa shugaba ne ko menene, ra'is ne ka wancan wanda muka yi na magana kafin nan za ka mene su yanzu ko da misali ta yanzu wancan na ma misali da wata yarinya yanzu a ce ma a ce Allah kiyaye Allah kiyaye misali ne sai dai bisa misali a ce kana da wani kasa da ake yin disco in ka na fararen ka kana ga za ka fasa ai wayan ma ba ka yadda ai wayan nan ta je na, don kada tsautsayi ya sa wajen dangwale dangwale in ga wurin in dangwale a yanzu su me ya ce kai masa ra'isu ko ra'isu yanzu kai kana ra'isu ra'isun musulunci kuma sannan ya zama disko a kasa ɗinka ustaru to amma ya Allah ya saka na farko dai mutuncinka ya zube a wuri na. mutuncin mutuncinka ya zube a wurin inda duk inda kake a taba a saban koyarwa suna kana nan kana zama mu zai kai musu kai musu kasuwa kada ba shi kana kada kada shi shi ne ne wannan menene ne wannan ne sai ga waya ga jigijin jigijin ya wasau daga sama har ƙasa ka zube amma da yake haka ne kakka da wannan ka sai kai ya kamata in ji tsoron Allah sama da yadda yake jin tsoron mutum wa'annan mutanen da je na sa na ba abin da za su iya yi aljanna ta da menene da wata na baya na su amma shi wanda mai aljanna da kake hannunsa yana jiki yana kallon ka a ga wannan zai iya zama mutum magani a ruwan sanyi za ka iya sabon Allah to sai dai matsalan babba ya za a yi musan girman Allah nan ko kuma ba ma ya za a yi ba muna karanta girma sallah mukan karanta girma Allah mu kare da kwato kwato da lokaci ya za abin ya zauna ma mu daina fita Mahmud da san na faɗi amma ni ma na ina faɗa kana fita daga masallacin nan shi nan. komai kusan kaman imanin yana cikin masallacin kana fita daga masallacin sai ka koma ka zama wani abu daban mara sani eh? ka ta samu ya za ka yi abin kamar to za ka zauna ne ba za ka mutu koyi na ba ka abin iya zama maka wannan ya za a yi abin ya zama jiki ina zama jiki malam don dai yanzu dai wanda yake zama an ana magana masu hankali hankalin cikin nan dai babu wanda zai ɗauko waya sai na kallon fim duk da an taɓa samu amma idan muka duba za mu ga yara ne hankalin ne ga gama shiga cikin jikinsu ba ko da ya balaga training ɗin da aka ba shi ne da inda ita so in ka ga inda ita so sai ka tausaya masa don ana karatu duk da dai akwai wanda suka ƴaƴan nan ɗin ana karatu ka ga yin haka yi kake ganin na kan damu da mutum da ya kai shi a yi haka alaji na sa kama waya ne sau da kana idan kana kallon littafi sai na kalle setin idon ka kan littafin yake idan setin idon ka ka raba shi biyu to zan gano yasa suke cewa wai nan khattul amami kamar a yaƙi ne sahun farko in ana so aladar su da ala ce zo ka zauna a sahun farko ba sa son zama wannan wurin sai ka nemo su ka nan wurin nan wurin nan wurin ba ka nima da lokacin da na tufa nan a gaba duka tawaga ta koma haka tawagan koma haka wanda kaga ina zama a gaba to kartul amami ke wanda dai in za ka yi haka dai in dai ba gwanin ta sa ka kai gwanin ta ba kuma shaitanin in ya kai shaitani zan da abu a takaice dai abun sanin girman Allah ne idan mutum ya san girman Allah da irin siffofin Allah suka shiga zuciyarsa ka san Allah nan na ji yana sagani yana sane yana da iko iyanan ka ya isa tun wani saƙo na duniya ka bashi sai dai ka manta nan armiya ce fa mai sunan armiya tana armiyarta za ta yi zina Daga gunki yana kura masa ido kamar yana kallo da ido duro duro an masa idon ƙarya ta ce kai tashi ta ɗauki gele ta rufe gunki ta yi imani baya gani amma zan tuwon ga gurbin idon ga gurbin idon da hanci ga menene kamar ya kura masa ido a haka kai ya ta tashi ta nan gele ta rufe kamar yadda ta wanda imani da Allah ya za a yi zina ya za a yi sata In sa ka ce mutum bai yin zina sai an shirya masa imani in an kobe imani a lokacin da zai yi bayyuwa mutum ya yi sata sai an shirya masa imani sai zan da lokacin da imaninsa da Allah na gani ya fita ko zai iya sa ya dauka amma yana da imani Allah na ganin sa ba yadda a yi sa hannu ta gaba bisa mushkiloli ba wai karatu ka karanta ka fassara ka haddace kai ne ne karatu ba ake mai amfani da ka Allah kai badan tsawaita aure wa hasa sababu wannan dalili na farko na yahmilul aqila na tsora mai hankali ala tarkiya akan barin sabo walau lam ya'allik alaiha wa'idu walau lam yu'allik alaiha wa'idu bil azabi ko da Allah bai rafa yawa saƙon Allah gargaɗi ba kawai wannan guda ya isa ilmul abdi fitrahiha eh eh, eh ai suna ji wadda ba ga wani ma asali ina mini ya yi shiru ana so abun mun riga mun gyara in ji to ya kamata suna magana ba zai magana ba mu kyale su ba gani ba mutane an kai martaba ma wancan din aka ɗauko tagga mai ne jawabul kafi ai na ka ɗaya eh sai kula jira sai ne ko waye ke ban da shi waye mai shi ne eh? eh, to a hada da masallaci da nan eh ta samu kuma ba ka karanta kun mai ne eh, ina ruwan igala mai san wurin ba to ka ba da kai a nuna ma ma ka samu dai wani da a taimake ka ka a nuna ma sun da baka ya duba bai ga wurin ba ta nuna masa a taimaka masa zamfara ya gani a sababu sani dalili na biyu bai zama izani ba shi ne ya nuna masa izami shi ne ya nuna masa a ka ce ka riga ka jingina shi da izani ka gama yankashi maimakon ka bai shi ka je ka sake sai ka gano yadda je haka kuma mu wa hasa sababu kala a sababu sani alhaya umin allahi subhanahu kunyan Allah kana da disco yanzu da ce baka ce kana sahun baka shi kenan sai wayan ka sai gigi gigi za ku ka tsara masallacin inda da kunya da ka daina zuwa masallaci ko ka canza bu ka manta wayanka a buɗe ka shiga masallaci haka mutane za ka yi suke mala dolancin fa ya kai har dabba ake sawa jaba ma za ka ji wani abu mai wayan karan kamar jaba sai kuma jaba sai ta yi masa daidai a tsakin Allah sai ga waƙar irin fasikan nan ko fasiki ya tunna waƙan a ɗakin Allah wanda duka ɗan masallacin kowa ya tukun su gobe kiyama sai Allah ya tsayar da kai kowa an ba shakkin yanzu kowa nan kashin yawan mun nan bari ba masallaci ya cika ba a ce shi kenan wayan kasashen kara kowa ya dogon zuwa ya kace ba ya maka wanzu amma ranar alkiyama za ka zo ka tsaya ka tsaya ke so ta ce ainihin wanda eh, wanda ainihin ya dugun zama sha masallaci kana bautan Allah ga wannan ya bata mai kullum na gana da kai ina tsakin ka ina ganawa da kai ya min kika abun nan ya rikita min tunani Allah ka farka min ya ce a shi sa yanzu zamanin da kaya na tafiya zai dinga tafiya da yawa Tun da mutum ya zo ga sallah ga azumin ba ne ne da yayi amma akala mala haza wa shakama haza wa agaba ba haza wa fasada ibadatu haza duk su taru a kanka sannan ya isa wayan ka ka gida ba za ka je makaranta ba ba za ka je masallaci tunturi tun gaban iyayenka suka ce maka yi za a taita ila salati fa farri kalbaka min duniya wa ma fiha dukkan rikicin duniya ta tarkata shi ka zubar da shi gefe ka zo masallaci ba ka amsa kira kana gana wani da Allah har ne daga cikin anaku har na zuwa da za ka manyan su da ƙananan su lokacin da ya shiga coci za ka gasu duniya duk abokansa sun sani musulmai da kafirai ta a yan karfe kaza ne bai amsa waya yana coci amma eh to sadaliyo kaga irin wannan limai kaga yadda kama shi wani limaman ya ana ɗiban su yanzu ka ne limanci yanzu idan zaka yi limanci sai kawo fifin ka har masu fifin nan na yi karatu a madina na yi karatu a kano na yi karatu a kaza na yi firamare a kaza shi ne abin da za a duba shi ake gabatarwa ba wai addinin ka ke kallo ba yau wato wannan ya zama dan halin sai sallame sai suka sallame ne ana magana zubar da mutuncinsa wannan ma bayan mutunci ya zube alhaya'u min Allah subhanahu fa innal abda mata alima bi nasrihi bawa duk lokacin da yake da ilimin Allah na kallon sa ilaihi nazarhi basarhi wa maqamihi yana kallon tsayuwan sa alaihi wa annahu bi mar'a minhu yana inda Allah ke kallon sa wa masma'in yana jin sa kana hayyan ayyan kuma mutum na da rai kuma rayayye ne saha na rabbi zai jikin ya ubangijin an ya ta'arrar lima safiƙi ya aikata abin da zai fata Allah hala akwai hanyoyi da dama wanda ke wayya za mu yi wayya za mu ga yadda za mu yi ya za a yi mutum da ya samu tsira malam ga yadda za mu yi an riga an mana bayanin cikin da za mu yi kuma duk wanda muka ɗauka abu guda ɗaya masa ya gaya kusa da wata eh ba ka gansa a cikin baka na jin wani kufin ne yake haka amma hayyan mai kun hayyan sai ne a ga jumla ce mai tirabiya wa kana السبب الثالث براءة نعمه alaika. kiyaye ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala daima dukkan kayan kafan Allah ne mun ka saba masa arzikinka da yake waje halittarka rayuwanka iskar da kake shaƙa dukkan farcen da kake sosa da shi menene girarka da Allah ma mai komai naka na Allah ne amma kuma ka saba masa duka kayan shi ne amma ya ce ka kai kai wa ihsanihi ilaihi da alherinsa da yake ta tsakawa ilaika fa inna dhunuba tuzilu ni'ama zunubi na kawar da ni'ima don zunubi na haifar da tsautsayi na haifar da asara in ka ganka kana aikata kana shiga irin abubuwan da kake shiga a bibiya akwai abin da kake wa Allah in ka gaggare sun shiga wani hali da wani matsatsi Allah ya sallaka musu wasu Allah su ma ka bibiya sun ba Allah da haka nan Allah ya sallaka musu wala budda wannan ma'ana fa inna dhunuba tuzilu ni'ama wala budda hada kawai Hmm. kai haka gane ta an taɓa halin ta ishi lafiya Allah ɗoro ma mura shi kenan daga nan in ka koma ga Allah ka yi nadama ka ci gaba da gyara kayan ka rikitan ka sai ka gani Allah kuma ya zama ka fusa ne in kana mutuwa kawai gaba ɗaya sai aljanna in kuma ka je ka dinga ƙorafi nan kuma kai ma ka manta ne da aka kasa mutane kashi uku kai aka yi karatu akwai mutane saduwa da su kan haɗa jiki da su cikuwa ne hulɗa da sabar daga cikin bala'i a duniya ne halaka mutane hulɗa ta kuɗuwa da jaman da ne inda ka an lissafta abubuwa guda ka za haka saboda kana har aka ce in ya zama labud da za ka yi mu'amala da su saboda kashe kashe su da kashe kashe su akwai mutumin da kawai zama da shi kamar magani ne sai in ka sha kawar ke ka gudu ka bashi fama azana ba abdu jamban mutum ba zai aikata wani zunubi ba illa zalat an hunu imatan min Allah sai Allah ya kawar masa da wata ni'ima daga Allah bai hasabi zalika zam ba ka ba har ka gani ba har yan uwantaka yan uwantaka wannan duk da watsa ka ga kuna abu kidan abin ya watsa kana zama da wani abin ya watsa kaga akwai yan zamuri idan guda akwai mai zunubi akwai rashin yan uwantaka akwai zunubai fa in ba wa raja'a in mutum ya tuba ya koma ga Allah raja'a ilaihi aw mithluha wa in asarra idan mutum ya tuba da wannan zunubar din lam tarji ilaihi wala tazalu zunubu zunubai ba za su bushe ba tuzilu anhu ni'matan suna kawar masa da ni'ima hatta tasluban ni'ama kullaha ya ga kaga mutum ya rufa kin da zai sa kansa ya an ji alƙa da abin da ya wata. in ya koma ga Allah a zunubin sai ka ga Allah kare masa idan kuma bai koma ba ya ke tun da Allah ya hashi aka shi kenan da bata kan mutane قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم hatta yukayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala bai canza abubuwan da mutane ke cikin su wannan fiticinar da muke ciki wannan fashe-fashen da wannan kashe-kashen da wannan fare-faren da wannan face-facen da wannan rashin tarbiyyan haka za mu cigaba da zama har sai mun canza tarbiyyarmu sai mu musanya rayuwarmu da shari'a shari'an nan ko ba da baki ake koma cikin ta ba a aikace ne ta yi da yaro ma bi au sai sun canza halin da suke ciki na sabon Allah ba za a ce musiba ta ta son kuma roƙi Allah a roƙi Allah a roƙi Allah an shiga wani hali ce a mu koma ce ga Allah a tashi mu gyaggyara halin da muke ciki mu daina kaza mu daina kaza mun san su wa azamun ni'ami al-iman mafi girman ni'ima imani ka tashi baka samu sallah asubahi ba da alama Allah ce zai taimakon da yake ma sabon Allah ka yi sallah ya hana maka sallah asubahi ya hana ka ka shiga cikin bayan sanarwai ko ka zo masallacin azhar kaga an gama sallah azhar ka gama tabewa alama ce Allah ya cire ka cikin bayan Allah an yi jam'i ba da kai ba sai dai ka koma gefe ka kunkuma ta wa zambu zina wa sariqati wa shurbil khamri wa intihabin nahba yusiluha wa zina ce zinace zinace haɗa hadda luwaɗi sace sace kwace kwace shan giya kwashe mutane dukiya ko a kore masa dukiya? wannan ha yana kawar da ni'ima wa yaslubuha wa kana ba'du salafi wani daga cikin magabata yana cewa aga nafsu zamba fa hurrimtu qiyamal layli Allah na fafawa su na ji ya fita a raina wajen shekara guda wajen. Subhanallah. ai in dai kana aikin alheri ka gaba ka yi ba ka saba ce ma ka saba Allah koma baya ka ga mai kai wa Allah ko makaranta ka fasa zuwa ka fa akwai magana wala ce gora me akwai abin da kai wa Allah Allah ya turo ma da cikin tinu da safe da kakka ka hada ga menene ka hada ka ji ashe ne yau dai fita bara ta mutuwa akwai wani cewa Allah Allah bai yadda da kai a zauna da kai ba daga yi za ka ko tafiya mutum na kokari dojin wa tafiya وقال آخر أنا نفس ذنبا na taɓa yin wani zunubi fa hurrim tu Kur'an. qur'an kala ne fahimtar qur'an ba wai karanta harufan ba wannan harufan kuma zai iya karanta wa rasu tilawa ka za ka iya karanta wa rasu amma ka fahimci menene ke nufi yanzu dai an ce fahimtar qur'ani idan mabuɗi ce mun ga yadda ake fahimtar alqur'ani ka duba da yaran A kan iyaka na abudu wa iyaka na sa'i na jin mun kusa kwashe awa biyu ko eh akai ta kai awa biyu amma ko mun je ko ina ba kuma muna fahimtar abin da ake faɗi ba wai ba ma fahimta ba a'a abin da yake faɗin magana nan haka take da ba a bar mu muwa mu ƙara sharhi in ƙarshen ta sai mu kwashe daren to Allah ya ba su sun ji tsoron Allah Allah ya kuma Allah fi masalin وفي مثل هذا قيل fi ni'matin في wa inna dhunuba tazidu تزيد idan ka kasance cikin ni'ima ka kiyaye wannan ni'ima ni'ima ba fa kuɗi ne kaɗai ni'ima ba a ina ba ga masu kuɗi da malabun duniya ya ishe su in ya zauna ya amayan maka rayuwar da ke ciki sai ka tausaya maka sai ga ina da bukatan taimakon kama fa inna dhunuba tuzilu ni'am laifuka da ka wata ni'ima a bil jumla a dai dunkule wannan magana fa innal ma'asi zunubai narun ni'am wuta ce gobe ce ta ni'ima ta'akuluha na cinye ni'iman kama akulun narul ba. da wuta ke cin kirarai sai ya zabbillahi min zawali ni'matihi wa hawa afiyatihi hawatibun hayyina